na'am bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 28 ga watan rabiul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da ashirin da shida da watan nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin karatun littafin jawami'ul fawa'id fi tahsilil ilmin nafi yau za mu tashi shafi na ɗari da arba'in da uku daga tsakiya wa min al-akhlaq bismillahir rahmanir rahim daga cikin ɗabi'u wanda ɗalibin ilimi baya wadatuwa da shi wato in har yana so ya zamanto mai samun nasara a cikin neman ilimi to lalle yana buƙatar waɗannan ɗabi'un akwai gaskiyar harshe ya zama kullum in zai faɗi magana ya ringa faɗin gaskiya al-imam auzai Allah ya masa rahama ya ce ka koyi gaskiya kafin ka koyi ilimi an gane ko ka koyi gaskiya kafin ka koyi ilimi wato al-khalif al-baghdadi ya faɗa a cikin jami'il bayan Waki ya faɗi la yantafi biha illa sadiqun wato wannan ni'ima na faɗin gaskiya babu wanda yake ɗaukaka da ita ko wannan ni'ima na ilimi ba mai ɗaukaka da ita sai mai gaskiya wanda ya fi wannan kyau shine maganan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gaskiya yana shiryawa zuwa ga da'a kuma lallai da'a yana shiryawa zuwa ga aljanna mutum zai yi ta faɗin gaskiya ya ta faɗin gaskiya ya ringa ta faɗin gaskiya a cikin rayuwarsa har sai an rubuta shi a wajen Allah mai gaskiya ta'ala yana bani sha'awa maganar Allah ta'ala inda Allah ke cewa ya ku wanda kuka yi imani ku kiyaye dokokin Allah ku kasance tare da masu gaskiya sannan wato tsawaita shiru mutum ya daɗe wato baya magana da kowa ya yi shiru daga cikin ladubba na neman ilimi kuma ɗalibi ya siffantu da wato tsawon shuru ya daɗe baya surutu baya magana Al’imam imam ya ce wato asali shi ne shuru, yin magana ya saba ma asali an gane wannan asali ana buƙatar ne mutum ya shuru, an gane ko al-kalam ala khilaful asal magana ya saba ma asali annal kalama la yakunu illa bil khair saboda shi magana baya kasancewa sai da alkhairi in har kana so kai magana to ka tabbatar da abin da za ka faɗa alkhairi ne ko kuma ya zamanto ka yi magana ne saboda maslahan maganan tarin jayi rashin yin magana. na'am manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yana cewa duk wanda ya kasance yana imani da Allah da rana ta ƙarshe ya faɗi alkhairi ko ya shuru an gane ya zamanto wato abin da zaka faɗa wajibi ne ko abin da zaka faɗa mustahabbi ne ko abin da zaka faɗa halal ne shin ana sanya halal daga cikin alkhairi eh idan idan ya zamanto wajibi ne mutum yayi magana ai wannan maganan ya zamanto akwai maslaha a ciki wannan magana ya zama alkhairi idan mustahabbi ne mutum ya yi magana shi ma alkhairi ne to idan halal ne ba abinda in ka faɗe shi babu lada babu zunubi za mu sanya wannan daga cikin alkhairi eh in ka faɗa babu lada babu zunubi alkhairi ne to irin wannan abinda babu lada babu zunubi wato wani lokaci sai ya janyo maka wato sharri wani lokaci kuma ya janyo maka alkhairi mafi alkhairi idan ka san cewa abu halal ne to kada ka yawaita shi ka taƙaita shi ƙwarai da gaske dan zai iya janyo maka haram na'am wato hakim al-asam yana cewa wato ka ringa kulawa da kanka cikin abubuwa guda uku idan ka aikata aiki ka rinka duba kallon Allah gare ka cewa abin da kake aikatawa na fa Allah yana kallon ka kullum ka rinka yin haka idan kana magana ka ringa tunawa da sauraron Allah a gare ka Allah yana jin duk abin da kake faɗa eh idan kuma ka yi shiru ka ringa tunawa da sanin da Allah ya yi game da kai Allah ya san duk abin da ke cikin zuciyarka ko da ka ɓoye shi al-imam yana cewa wato lalle mumini yakan faɗi magana ɗan kaɗan kuma ya yi aiki da yawa sai ga shi mumini aikin shi ya fi surutun shi yawa shi kuma munafiki yana surutu da yawa kuma kaga ya yi aiki kaɗan aikin shi kaɗan amma surutun shi yana da yawa al’imam a shafi ya ce babu wani guziri wanda ya fi daraja kamar tsoron Allah idan mutum na da tsoron Allah to ya samu guziri mai girma tare da shi babu wani abu wanda ya fi kyawo kamar shuru na bakan gani, kada mutum ya yi magana sai in magana ya zama wajibi ko in magana ya zama mustahabbi to a nan ne in kai magana yake zama toma maslaha Kuna gane wannan ko yawa babu wani abu wanda ya fi shiru kyau amma kuma wani lokaci akan buƙaci dole sai ka yi magana idan mutum yana tsaye a gaban shi sai ga an aikata wani bid'a ko a gaban shi an zalunci wani kuma yana da iko ya yi karin wannan zalunci sai ya yi shiru yaya a nan bai yi laifi ba akwai sanda shiru yake zama laifi a yi shi ne mutum ya ga kuskure yana da ikon gyarawa bai gyara ba mutane a gano wannan a nan wajen sai ya zama wajibi ne ka yi magana in baka yi magana ba ka yi laifi Na. babu wani rabi wanda ya fi cutarwa kamar jahilci Ina ce rabi shine abin da in ka rabe shi zai iya shafan ka kai ma akwai cuta wanda in kai mu'amala da mai shi shi ma cutar zai iya shafan ka amma in kai mu'amala da mai mai ciwon tibi ko wannan ciwo wato yana in ka rabe shi zai iya kama ka ko kai mu'amala da da mai ciwon karzuwa shi ma zai iya kafa ka sai kuma wanne da rubu ga ƙananan yara kaga irin wannan shine aduwa to shi ma jahilci in kana mu'amala da mutumin da yake da jahilci tare da shi to jahilcin na iya shafan ka kai ma a gani saboda babu wani ciwo wanda in kara mutum yake yawan cutar da kai kamar jahilci shi ne kuma babu abin da ya fi cutar da ɗan adam kamar ƙarya habib al ya ce na tambayi abdullahi ɗan mubarak menene mafi alkhairin abin da za a ba mutane ya ce a ba mutum hankali mai yawa duk wanda Allah ya taimake shi aka ba shi hankali mai yawa hankali mai kwari ya more lam to idan ba shi da zurfin hankali ba to ya zama to mai kyakkyawan ladabi a gare in ka san kana da karancin hankali to ka karanta surutu domin kana ƙara surutu kana tona wa kan kafiri. dan za ga wani lokaci mutum ya sha rawani ga gemu masha Allah yi kama da manyan malamai yi kama da bayan Allah na kirki masu zurfin masu hangen nesa to irin wannan in ka ga kana da wannan kwarjinin in ka je taro ka daina yawan magana kafin ka yi magana sai ka yi nazari ka yi nazari ka yi tunanin lalle wannan ban ka faɗa ba kuskure ba ne in ba haka ba sai ka tona wa kanka asiri a gani, shi ana ganin wani wani kaza babban malami na shewa wani kaga waye ja kan shi surutun ka wani lokaci mutum zai ga zai hango wani abu ya ɗauka abin haka yake alhali ba haka yake ba in kana yawan faɗa to mutane suna nan suna kallon ka ka lura da wani kawai gemun ne kawai Allah ya bashi da rawanin amma kuma kwakwalwa baya aiki an gane wannan ko to sai ya zama to ba a mutunta ka dangane da wannan abu an ce in dai wawa in wawa zai sun a gane wawancinsa ya ringa ya yawaita yin shuru daga an ce malam bisol ka ce alhamdulillah yan uwa sun gama tattauna wannan abun Allah ya saka da sai dai ina yin addu'a da fatan alkhairi ga abinda manyan malamai suka faɗa cewa abin da suka faɗa daidai Allah ya ba su lada inda aka yi kuskure Allah ya gafarta mana mu da su bi sala ina ba san gane kullum kai ta nadewa a bayan a bayan malamai kai ta nadewa kar kai kar kai da surutu to sai ka kace ci kanka kuma kace ci mutuncin kanka da kanka misali eh sai to idan babu ba ala abu to in baka da ladabi mai kyau to ya zama to kana da dan uwa mai tausayi wanda za ka ringa neman shawarar shi komai ka ringa neman shawara in dan uwan ya ce ka yi magana ka yi ya ce ka shiru ka shiru ina ba san gane wani bawan Allah ya ji kira'a sai ya ji kira'a shi kira'a da ya ji kira'a haf sai ji wani irin kira'a ya ga wajen ta'un sai a wajen ya'un sai a sa ta'un wajen ta'un ma sai a koma nunun ma janki ma gaba ɗaya sai yana so ya gyara wa mai kira'a kaga in yi gyara yanzu yaya ya tona wa kanshi asiri da har kaga mai karatu kaga yanayin shi kaga mutane ana ta kabbara kai ma ka kana yi kabbaran da kai kawai kaka kuskura sai jahili bai ma san qira'at ba ma shi kenan amma ana yi ana karatu kana kana kira wato irin tsada ce wannan wannan ta fa ya da qira'an nan ka karba maka asiri ba surutu kai dai ka ji daɗin karatun da kake kan motsar da kai shikenan na sai na ce to in babu ɗan uwa ba in babu ɗan uwa na gari wanda zai baka shawara to wato shuru mai tsawo Ka yi shuru ba ruwanka kawai kai ta sauraro ana magana to idan za ka kasa yin shuru ba in kai mutum ne mai surutu ba ka iya yin shuru to mutuwa na gaggawa dan mutuwa shi fa alkhairi gare ka da ka rinka su. domin dan adam hankali shi ne mutum duk girman mutum duk waliyan mutum in kwakwalwa aka rena shi magana ya kare an gane ku na daga cikin maganar sahalu bin abdullahi tusturi duk wanda ya yi magana cikin abin da bai shafe shi ba za a haramta mishi gaskiya duk wanda ya shagaltu da abin da wato bai zan wajibi a kan shi ba akwai abin da ba dole bane sai kai ba mustahabi bane sai kai wato kai ka shagaltu da wannan abun to za a haramta maka tsantsaini a gani tsantsaini shine wani lokaci mutum ya bar abin da yake halal ne sai mutum ya bar shi don tsoron kada ya fada haram abu ya halarta a cikin shari'a amma kana ganin in ka aikata shi zai tura ka cikin haram sai ka bar shi ka zama to mai ne a gani misali yanzu mutum ya rike iyalin shi akan atiti in ya rike iyalin shi bai yi haram halal ne amma kuma zai iya zuban maka da mutunci sai ka fashi saboda ne a gane wani ko to irin wannan wato ka zama to mai ne abu halal ne a gare ka sai ka bar shi don kare ya zuban ma da mutunci ko don kare ya tura ka cikin abin da aka hana duk wanda ya yi zato zato mummuna za a haramta mishi gini kuma duk wanda aka haramta mai guda uku nan ya halaka Allah shi tsare sunna قوله وهكذا روي عن ابن عمر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هكذا روي لنا عن ابن عمر wato maganar imamul barbahari cewa haka aka ruwaito gare mu daga abdullahi dan umar radiyallahu an qala kunna naqulu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina anbulina yace mun kasance muna fada alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaba gare mu muna cewa inna khayran nasi ba'da muna cewa lallai fiyayyen mutane bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine Abubakar da Umar sannan sai Usman amma Abubakar wa Umar amma Abubakar da Umar hada ijma'u wannan ijma'i ne na salafus salih cewa a cikin sahabbai bayan annabawa gabaki daya babu mai darajar Abubakar da Umar amma fifitawa tsakanin Usman da Aliyu radiyallahu anhuma innaha mahallu khilaf to wannan mahallin sabani ne tsakanin a cikin gida na ahlus sunna shin da Ali bin Abi Talib da Usman bin Affan wane ne yafi daraja akwai masu ganin Usman bin Affan shi yafi daraja akwai masu ganin Ali bin Abi Talib shi ne yafi daraja ba'dhum yufaddilu Usman wasu sashe daga cikin su suna fifita Usman dan Affan radiyallahu anhu wasu sashe kuma suna fifita Aliyu radiyallahu anhu amma Abu wa Umar amma abubakar da umar musulmi ne fiyayyen al'umma da haɗuwan musulmi da zarar an samu wani mutum a wannan zamani ya ce aliyu bin abi talib ya fi abubakar da umar da daraja ya zama dan shi'a kuma ya zama dan bid'a an gane saboda ba a yi sabani ba magabata ba su yi sabani ba akan ainihin abubakar da umar cewa sun fi kowa daraja an gane wannan ko saboda aka babu wani maganar sabani idan mutum ya ce aliyu ya fi su daraja ya fada cikin bid'a ya fada cikin shi'anci amma idan mutum ya ce aliyu bin abi talib ya fi usman daraja dan shi ne wato ba ɗan shi'a bane amma ya yi kuskure kun gane wani ko ya yi kuskure akan matsala ɗin usman bin affan shine abin da ya tabbata a wajen malamai cewa ya fi daraja bayan abubakar da umar wannan a bangaren falala kenan fa amma a wajen shugabanci ba eh, a wajen shugabanci ba makawa a samu wannan tartibi a samu abubakar umar usman aliyu dole sai an tafi akan wannan tartibin da zarar mutum ya kauce ma wannan tartibi ya ce ya yarda abubakar ya kamata ya mulki bayan abubakar sai umar sannan daga baya bayan umar ya rasu sai ali bin abi talib in mutum ya faɗi wannan ya faɗa cikin shi'anci ya faɗa cikin biri'a. a gani a wajen falala ake tunani wajen falala tsakanin usman da aliyu wata daraja amma a wajen tartibi na shugabanci to wato usman shi ya kamata ya zama shugaba sa'an nan sai wa sai aliyu eh. duk wanda ya ah, duk wanda ya suka dangane da shugabancin ɗaya daga cikin waɗannan yi suka gare shi to wannan ya zama ce. يقول شيخ الإسلام شيخ ya faɗa a cikin littafinsa ابن تيمية يا فتاة duk wanda ya yi suka game da khalifancin ɗaya daga cikin wayannan kamar ya yi suka khalifancin Usman dan Affan radiyallahu anhu kamar yadda yadda wayannan suke yi ƴan shi'a suke yi da kuma ƴan khawarij Ƴan shi'a da ƴan khawarij suna sukan shugabancin Usman dan Affan radiyallahu anhu sannan yan khawarij suna sukan shugabancin aliyu bin abi talib shi ma amma ba sa sukan shugabancin abubakar da umar yan khawarij sun yarda da shugabancin abubakar da umar amma suna aibanta usman bin affan suna aibarta aliyu bin abi talib an gano wannan aina suna cewa tun mutumin da ya halarci zamani wato rayuwar ƙarshe na usman bin affan duk sahabin da ya rayu a wannan lokaci rayuwar ƙarshe na Usman ba a karban hadisin shi inda khawarij sannan kuma ba mutumin kirki bane a wajen yayi ridda an gane amma ana karban fatawan Usman bin Affan wato a lokacin farkon kalifancinsa farkon kalifancinsa wato amma tun san da mutane suka fara yi masa inkari to daga lokacin da ya wai Usman ya yi rida saboda haka ba a karɓar fatawansa sahabban da suke tare da shi a wannan lokaci su ma sun shiga haka nan shi ma Ali bin Abi Talib kafin ya yarda da tahkim kafin ya yadda da wannan tahkim wanda aka aka yi tsakanin ainihin Abu Musa al-Ash'ari da Amr bin al-As kafin wannan lokacin ana karban maganan Ali bin Abi Talib amma lokacin da ya yarda da tahkim shi ma ya yarda an gane wannan ko wannan shine fahimtar khawarij dangane da Usman bin Affan da kuma wa Eh, to a wannan zamanin in aka samu wani yana da awon shi dan gwagwarmaya ne kuma yana da awon yana kira zuwa da tabbatar da shari'a musulunci a duniya amma kuma yana kafirta Usman bin Affan yana yana kafirta ainihin Banu Umayya baki daya yana sukan ainihin manya-manyan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan bai zamu dauke shi kada zamu ce shi ma yana da fahimta na khawarij kamar yadda yan khawarij suke ainihin tafiyar na ainihin Usman shi ma yana tafiyar na Usman sannan yana aibanta shi yana kuma aibanta duk sahabban da suke da alaƙa da shi sannan yana kafirta bani umayya gabaki daya kaga duk wanda yake da wannan fahimta shi ma yana da fahimta na khawarij yana da fahimta na shi'a kuma don su ma shi'a suna kafirta dukan sahabbai sai wasu yan kaɗan wanda ba su wuce a ƙirga su da ya san hannaye ba su kaɗai ne kawai ba su yi rinda ba a wajen shi'a an fahimci wani ko to ibnu ya ce cewa man tsa'ana fi khilafati wahidin min haula fa huwa adallu min himari ahli duk wanda yayi suka game da khalifanci ɗaya daga cikin waɗannan mutane to shi wannan ya fi bacewa fiye da jakin gidansu ya fi jakin gidansu bacewa Na yi dalilin da ليه دليل ده إذا أكشي saboda ya saba ma ijma'i na musulmai saboda musulmi sun yi ijma'i akan gabatar da abubakar a wajen shugabanci sannan gabatar da umar bayan abubakar sannan usman sannan ali wanda ke gabatar da aliyu bin abi talib kuma yake cewa aliyu shi ya fi cancanta da shugabanci yana cewa har ya fi abubakar kuma yana cewa wai shugabanci bayan manzan Allah ya tabbata ga Aliyu ne ba ga Abubakar ba wai domin Aliyu shi ne wasiyi na manzan Allah kafin manzan Allah ya bar duniya sai da ya yayi wasiya cewa lallai a ba Aliyu shugabanci in ji masu wannan magana din wai Aliyu shi ne khalifa Lakin lakinna Abu Bakr wa sahabata zalamuhu su masu wannan ra'ayi su ne yan shi'a suka ce sai dai Abubakar da sauran sahabbai sun zalunci Aliyu bin Abi Talib sun zalunce shi sun hana shi shugabanci sun maka fashi wa aqadu al-khilafata minhu sun kwace shugabanci daga gare shi hada tadlilun lil umma to faɗin wannan magana wato batar da al'umma ne kamar suna so su ce al'umma gaba ɗaya sun bace su kaɗai ne shiryayyu masu wannan magana sun batar da ainihin sahabban da suka rayu a wannan zamani suka yi ijma'i gabaki daya kan wannan sa'annan tabi'ai bayan su sa'annan tabi'i tabi'in kamar sun nuna duk wayannan gaba ɗaya sun bace wal iyaz billah da kuma saba ma nasoshin da suka zo wajen jeranta wayannan kulafa din yawwa ta shugabanci an gane mahalli ne na ijma'i ba a samu sabani akan wannan jerantawan ba a wajen ahlus sunna wal jama'a amma jerantawa wajen waye fi daraja tsakanin aliyu da usman shi ma ba wai tsakanin aliyu da abubakar ba a gane kwata kwata ba a taɓa samun sabani eh, a ce wai tsakanin aliyu bin abi dalib da abubakar ko tsakanin aliyu bin abi dalib da umar ba a taɓa samun wannan sabanin ba kaunan wahidan babu sabani abubakar ya fi kowa daraja bayan annabawa sannan sai umar amma nan ana magana ne tsakanin usman bin affan da ali radiyallahu anhu akwai akwai abul aswad a duwali abul aswad duwali shi yana da wannan fahimta da ana ganin yana da fahimtar ali bin abi talib ya fi usman daraja akwai wasu daga cikin salaf masu wannan ra'ayi yan kaɗan haka nan da suke fifita ali bin abi talib akan usman bin affan radiyallahu anhu فهذا محل خلاف to wannan wato ma'ana fifita tsakanin Aliyu da Usman mahalli ne na sabani wasahihu anna Usman afdal amma abin da ya inganta ya fi inganci Usman bin Affan shi ya fi daraja anna sahabata wa fihim Ali radiyallahu anhu domin sahabbai wanda a cikin sahabban akwai Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu sun zaɓe shi ya zama khalifa na manzon Allah domin kamar yadda muka faɗa safin da ya wuce ai abdurrahman bin auf lokacin da ya ga bayan bayan umar ya riga umar ya riga ya sanya kwamiti na mutane shida wanda manzon Allah ya rasu yana da yarda da su yace wayannan kwamiti din su zauna su tace su screening su fitar da ainihin shugaba daga cikin su yace a cikin su duk wanda aka fitar shi bai da matsala kowanne aka fitar ba shi da matsala da su yace da a ce Abu Ubaida al-Jarrah yana rayi to da kai tsaye zai ce kawai a ba shi shugabanci saboda annabi ya ce li kulli ummatin amin wa aminu hadhihi umma abu ubaida al-jarrah kamar tun da baya rayu dukkan ku gaba ɗaya na yarda da ku ku tsaya ku fitar da shugabanci a shugaba a cikin ku yace abdullahi bin umar ya zama na bakwai daga cikin ku amma shi fa ba za a ba shugabanci ba shi dai ya zama to daga cikin wanda za su sa ido wajen zaben shugaba ina fatan gane wannan to shi ne bayan umar ya rasu an zo za a fara screening kowa sai kauce kowa sai ya kauce gaba ɗaya da kowa ya kauce sai aka bar Usman bin Affan da Aliyu suna tsaye an gane kowanne daga cikin su yana tsaye ba wanda ya motsa daga cikin su a nan wajen shine Abdurrahman bin Auf bin tun tunda ku biyu kuna tsaye a nan wajen in za ku bani dama to insha Allah zan yi zan tsaya in tantance in yi bincike in ga wanda ya fi cancanta in kun yarda shi kenan suka ce sun yarda da suka ce sun yarda shi ne fa abdulrahman bin auf yi ta yawo yana bincike yana samun ainihin dattawa mutanen kirki me za ku ce kan wani da wani to sai ga duk binciken da aka yi kowa za a ce duka mutanen kirki ne amma a wajen shugabanci wanda ya fi cancanta a usman haka ya ce wallahi ya gama bincike ya bi lungu-lungu kwararo-kwararo a cikin madina ya ce falam aran nas ya adilu na bi usman ban ga mutane suna daidaita wani mutum da Usman ba ba sa daidaita wani mutum da Usman saboda haka shine yazo ya faɗi abin da ya sani nan take Ali bin Abi Talib da yaji wannan yazo aka taru gaba ɗaya har da shi akai yi Usman bi mubaya'a kaga wannan sai nuna cewa ashe Usman bin Affan hatta wajen falala din ya fi Ali bin Abi Talib a gani a wajen cancanta da shugabancin ma ya fi Ali bin Abi Talib amma dukkan su gaba ɗaya kowa ya cancanta kamar yadda Umar dan Khattab ya faɗa radiyallahu anhu kafin ya rasu wato sun zaɓe shi ya zama to khalifan Manza Allah alhali Aliyu yana raye gashi nan a wajen wato zaɓin sahabbai ga Usman dalili ne akan cewa shi ya fi daraja. Hmm. Abdulrahman bin Auf yana cewa yace na ga mutane ba sa daidaita kowa da Usman sai ya nuna cewa wannan shi yafi kuma ya faɗi wannan a gaban tarin sahabbai babu wanda ya tare بسم الله الرحمن الرحيم wasfuhum lil Qur'an bi annahu min kalam al bashar wato siffantawan su ga alqur'ani cewa alqur'ani magana ne na mutum matsala na hamsin da biyar faɗin su game da alƙur'ani wato cewa wannan ba wani abu bane face maganan mutum sun ce alƙur'ani ba wani abu bane face maganan mutum sharri daga cikin matsaloli na mutanen jahiliya wanda idan mun ga mutum ya siffanci da shi ko da yana sallah ko yana azumi ko yana zakka za mu ce wannan mutumin yana da burkushi na jahiliya tare da shi har yanzu bai gama rabuwa da jahiliya ba shi ne ne su mutanen jahiliya kafin zuwa musulunci suna da fahimtar cewa lallai alqur'ani maganan mutum ne an gane ko lokacin da manzo Allah ya fara da'awa sun masa inkari sun ce lalle qur'ani maganar mutum ne kama qala walid ibn mughira kamar yanda walid ibn mughira ya faɗa yana sukan al-qur'ani والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن مجانا الله Allah سبحانه وتعالى تكلم الله به shi وأن الله تعالى يي مجانا بشي حقيقة حكى الله يفتح يد بك كرسا وأن وأوحاه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما يي zuwa ga annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu Jibril ta hanyar Jibril mm. a gani Allah yayi wahayin Alqur'ani zuwa ga annabi ta hanyar mala'ika Jibril huwa kalamu haqiqa Alqur'ani maganan Allah ne haqiqatan sallahu kalamuhu fi ayatin kathira Allah ta'ala ya kira Alqur'ani maganan sa a cikin ayoyi masu yawa mm. ta'ala misalin inda Allah ke cewa hatta yasma'a kalam Allah eh, wa in ahadu min al-mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam haka sai Allah ya kira shi kalam Allah idan ɗaya daga cikin mushrikai ya buƙaci kariyanka ko ya buƙaci ainihin makwabtakarka to ka ba shi kariya ka makwabtar da shi har sai ya ji maganar Allah yuriduna an yubaddilu kalam Allah da kuma inda Allah yake cewa suna so su musanya su canza maganar Allah fa hada huwa i'tiqadu ahli sunna wal jamaa wannan shine cewa na ahli sunna wal jamaa da mabiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa qur'ani menene maganar Allah ne hakikatan harfan da sautin duk maganar Allah ne subhanahu wata'ala a gane ku khilafan lil jahmiya yan jahmiya masu cewa Allah ta'ala baya magana da harfa ko da sauci ko da takadimi ko da ta'akhiri ko da larabci ko da ajamanci saboda haka tunda Allah ta'ala baya magana in ka ce Allah yana magana ka kamanta Allah da halitta halitta na magana shi ma Allah yana magana ka ce ba zai yiwu ba saboda haka Allah ta'ala baya magana tunda baya magana wannan alkur'an da muke gani shin haka Allah ya saukar da shi ko kuma ya abin yake shi da suka ce a'a wannan qur'ani da muke gani fassara ne na magana Allah Allah ta'ala idan yana so ya isar da sako yana so ya magana sai ya halicci magana in ya halicci magana sai ya sanya magana a jikin dutse na ɗori sina kamar lokacin da zai yi magana da annabi musa Allah ta'ala ya halicci magana ne ya sa a dutsen ɗori sina kawai sai annabi musa ya ji dutse na cewa ya musa inni ana rabbuka fakhla na alai hmm. innaka bil wadi al muqaddas duwa wa anaktar tuka fastami lima yuha eh? wato haka nan wajen ka duba su suna ganin ba zai yiwu a ce Allah ya yi magana ba sai dai Allah ya halicci magana ya sa a cikin dutse an gane wani ko to wannan ko kuma Allah ya yi magana sai ya cusa magana a cikin zukatan mutane Na, na'am ya يعرفون annahu كلام الله su mushrikai sun san cewa lallai alqur'ani maganar Allah ne kuma lallai shi qur'ani ba maganar annabi Muhammad bane sallallahu alaihi wa sallam domin da ya kasance maganar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ya kasance a cikin ikonsu su iya faɗin misalin shi ko da maganar Muhammad ne da su ma sun zauna sun shirya irin shi sun faɗi misalin shi amma su sun yi iya ƙoƙarin su fa wajen su kirkiro misalin alkur'ani ya gagare su domin muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ne fa misalin su da a ce alkur'ani yana daga cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm, da abu ne mai yiwuwa a gare su su kwaikwaye shi ko da abu ne a gare su su kwaikwaye shi wallahu ala Allah subhanahu wata'ala ya kalubalance su cewa su zo da misalin alkur'ani yace musu fa'atu am yaqulu naftara qul fa'atu bi ashri suwarin mithlihi muftariyat wa da umarin sadatu min dunillahi in kuntum sadiqin a gani akwai kuma am yaqulu naftara qul fa'atu bi bi bi surati min mithlihi wa da'u umarin sadatu min dunillahi in kuntum sadiqin diga shi nan akwai inda aka ce kuma wal la in istama fil in ah, la in istama fil ins wal jin ala an ya'tu bi misli hadha al qur'an la ya'tuna bi mislihi wa law kana ba'duhu li ba'din zahira na'am na'am aw bi suratin wahidatin ko kuma da sura guda ɗaya misalin qur'ani an kalubalace su kirkiro irin shi in za suna iyawa falam bi shay'in min dhalik ba su iya zuwa da wani abu daga cikin wannan ba ma'a duk da kafircinsu da kangarewansu hmm. a gane ko da suna iya da sun san cewa wato in sun zo da abu irin qur'ani za su kure annabi kuma su karyata shi kowa ya daina bin shi hmm. ai da ya fiye musu alkhairi ko da ya fiye musu sauki fiye da daukan makamin ce za su yake shi kamar su din nan tun daga kafiran maka sun zabi su ɗauki makami a yi kare jini biri jini har ma wasu daga cikin su mutu A gane ku sun fifita wannan akan su kawo wani sura ko wata aya irin alkur'ani wannan ya nuna cewa alkur'ani ba maganar mutum bane dan da maganar mutum ne za su zauna su kirkiro abin da ya fi shi su kure muhammad A gane ku a ce to ka ce wai in an kawo irin irin magana irin naka kaza kaza wato zaka daina yin da'awa to gashi yanzu an kawo maganar ma da yafi naka fasaha maganar ma da yafi naka zalaka to sai to Allah ta'ala ya kalubalance su har shekaru 20 da wani abu amma kuma kafiran makka ba su iya zuwa da ko aya ɗaya ba daga ciki an gane wannan ko na'am na'am ma kufrihim wa inadihim wato tare da kafircin su da kangarewan su da kuma kwaɗayinsu su da kwaɗayin su akan saba ma Allah da manzansa da ya kasance cikin ikon su su zo da sura misalin alqur'ani da ba su jinkiri ba da suna iyawa da da gudu sun kawo saboda su kura muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai sun gajiya daga wannan dalla to sai wannan yayi nuni cewa qur'ani maganar Allah ne jalla wa ala la kalama ghairi yaji Allah ya ce fa illam taf'alu wa lan taf'alu in har ba ku aikata ba to dama ba za ku taba iya aikatawa ba tun da ba za ku iya ba to ya kamata a ce ku miƙa wuya fata kun naran lati wa udu hanna wal hijara ku idan lil kafirin ku ji tsoron wuta wanda makamashin shi mutane da duwatsu wanda an tanaje shi musamman ga kafirai na'am na'am dalla zalika ala annahu kalamu Allah jalla wa ala sai wannan yayi nuni cewa lalle alqur'ani magana Allah ne rigima da baka la kalama ghairi ba magana wani sa ba la kalama jibril ba magana jibril ba alaihi salam ba maganar annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam kawai alqur'ani maganar Allah ne subhanahu wa ta'ala إنما جبريل ومحمد مبلغان عن الله كوي ملائكة جبريل da Muhammad sallallahu alaihi wasallam masu isar da sako ne game da Allah suna isar da sako ne game da ainihin Allah subhanahu wata'ala wato suna masu isar da ainihin sakon Allah azza wa jalla da amana kalamu yudafu ila man qalahu dama shi ko magana magana ana jingina shi ne zuwa ga wanda ya faɗe shi mubtadi'an a matakin farko a gane la ila man qalahu muballigan mu'addiyan ba wai wanda ya faɗe shi yana mai isar da sako yana mai kai sako ba ku fahimci wannan magana ana jingina mu wanda ya fara faɗin shi ne idan aka ce kifa na bikin min rai habibin wa manzil bi sikdin liwa bayna dahuli fa awmali فتودها فالفكرات لم يأترفوها بما نسجلها من جنوب وشمال من قال هذا؟ يحيى me sa ba jingina zuwa ga Yahaya ba saboda ni wato magana ana jinginawa zuwa ga wanda ya faɗe shi ne a matakin farko ba wai wanda ya faɗe shi yana mai isar da sako ba kamar ni yanzu na faɗe shi ne ina isar da sakon wani ko na faɗe shi ne ina mai isar da sakon wani misali idan na ce an ce duba haram ban banda na babbar kofar gabas wai fada shasa kun gane wani ko Ka ga magana kai tsaye ga ba murya shi bane yanzu ai ko ko muryar shi ne amma za ce wannan magana shasa ne ashe magana ana isa ana ana jingina ta zuwa ga asalin wanda ya faɗa tun farko ba wai mai isar da sako ba an gane sai a ce waye faɗi wannan sai ka faɗi asalin wanda ya fara faɗin magana ku fahimci wannan ko to shine abin da ake fara a nan wajen to su yan jahiliya idan aka sa kaset na malami sai san bai ka ce waye wannan magana in kace ce malam wani ce wallahi ba shi bane kaset shi ce wallahi kaset ne yake magana ba malam bane ce wannan magana ba maganar malam bane maganar kaset ne an gane wannan suna so ne su yi amfani da wannan idan kana tilawan qur'ani kada kada a ce wai magana Allah ake karantawa magana magana ka ne an gane kana a ce ai wannan maganar wani ne ba magana Allah bane wannan kuskure ne ana duba asalin wanda ya fara faɗin magana kai yanzu ka zo kana karanta abin da ya faɗa kana isar da sakon maganar shi ne ko ban wannan ko aha wal kufaru yukadirun wato kafirai suna yin mukabara suna yin girman kai wani lokaci kace sun ce qur'ani sihiri ne wani lokaci kuma ce annabi muhammad ya koye shi ne daga malaman ahlul kitab ya je ne ya zauna ya koye ya je wajen kristoci ko malaman yahudawa sun koya mishi alqur'ani haka suke cewa wani lokaci kuma da gangan suke faɗin wannan ba suna faɗin manganu nau'i nau'i wani lokaci su faɗi wannan wani lokaci su faɗi wancan wanda yake nuni akan ƙaryansu akan wannan da kuma shafi faɗinsu suna shafi faɗi wanda yake ƙudurci cewa lallai ƙur'ani maganar muhammad ne kuma lallai maganar mutum ne ƙaulu ahalin Jamiliya, wannan magana nashi maganar kafiran Jamiliya ne in an samu musulmi ya yi wannan magana to ya waiwaya baya ne wato ya koma zuwa ga maganganun magabatan shi su ne kafiran maka su suka fara faɗin wannan game da alkur'ani in haza illa qaulul bashar eh kama alaihi jahamiyatu wal mu'tazila wanda wannan din cewa qur'ani maganar mutum ne qur'ani ba maganar Allah bane shine aqidar yan jahamiyya da aqidar yan mu'tazilawa da waɗanda suka yi kama da su kama asha'ira za a asha'ira suna ɗan yin wayo sai ce alkur'ani magana Allah ne amma idan ka raka su sai su gaya ma cewa ana jingina alkur'ani zuwa ga Allah majazan la haqiqatan sai ce saboda Allah yana magana amma maganan Allah babu harfa a ciki babu sauti a ciki babu larabci babu adamanci babu takadim babu takai to kaga wannan qur'ani da muke karantawa larabci ne wannan qur'ani da muke karantawa akwai harfa a cikin sa qur'anin nan akwai sauti a ciki qur'anin akwai takadimu wa ta'khir to kenan da dai haka ne kenan ka gare ba ba su qur'an da suke kira magana Allah ba wannan bane so ɗan asha'ira su ma kaman mutazila suke jere suna da dan sun dan saka yani sun dan yi taqiya sun ka dauka ƙur'ani maganan Allah ne amma an karka su sun ce maganan Allah ne majazan la hakikatan sun ce hakikanin maganan Allah kalamun nafsi magana ne wanda yana tare da Allah baya fita magana Allah kalamun ne nafsi ba wai wannan magana da kuka je yana fita ba magana Allah bane shi shi ba Bahaushe ya ce wai magana ciki ba magana bane a fito fili a gaya mana ce ta abin da yake na cikin ciki baka fito da shi ba a kira shi magana an gano wani ko in dai baka fito da shi ba ba a kira shi magana za ga ko sallah mutum yake yi sai ya zama to bai motsa harshe ba bai fito da komai ba za a ce ya yi karatu ba a cewa ya yi kalamun nafsi ba magana ba ne shi wannan saboda haka wannan kuskure ne su a sha'ira suke kai masu ganin cewa wannan qur'ani da muke karantawa ba maganan Allah bane hakikatan eh lallai ba Allah in ji su hmm. kawai Allah ta'ala ya halice shi ne ya sanya shiga mala'ika jibril ko ya cusa cikin zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko Allah ya halice shi ya sanya cikin lauyin mahfuz ko wani wannan daga cikin maganganu batatu wanda yana daga cikin jinsi na maganganun mutanen jahiliya nan ibn ashir أو بسم الله الرحمن الرحيم أو أبليا ولم يوافي ركعة ولم يوافي ركعته ko kuma masbuki ya yi sujadan ba'adi tare da liman ko kuma ya yi ƙabali walam yi wafi raka'ata alhali bai samu raka'an shi ba in mutum bai samu ko raka'a ɗaya ba baya halarta yayi sujada tare da liman la qabliyan wala ba'diyan na'am kadalika qabliyan ata ala sunan wala sabbi fa'ilan in zaman kaman barin qabli mutum ya ji qabli wanda ya zo akan sunnoni guda uku mutum ya manta ya bar sunnoni guda uku kaga qabli ya hau kan shi to amma kuma sai ya manta har yayi sallama daga sallah har ya bar masallaci ya manta bai yi ainihin sujada kabul ba to yaya sallan shi yaya sallan shi mutumin da ya manta bai yi sujada kabul ba har lokaci ya tsawaita ko har ya fita daga masallaci sai daga bayan zo ya tuna kuma ya bar sunnoni wajen guda uku an gano wani ko kaga mai ahalari ya nuna idan mutum ya bar sunnoni guda biyu sai ya manta bai yi kabul ba sai ya manta bai yi kabul ba bai tuna ba sai bayan ya riga ya fita daga masallaci ko bayan lokaci ya yi tsawo ya ce badalar sujud sujadan ya ɓaci amma sallah sallah ta ɓaci sai ce wala tabdul sala ma'ahu in kana an tarki sunnatain yace wato sallah baya ɓaci tare da shi in ya kasance sunnoni guda biyu ya bari amma idan sunnoni guda uku ne sallah ta bashi a gani in dai mutum ya bar sunnoni guda uku sai ya manta bai yi kabul ba to wannan sallah sunan ta batacciya amma in sunnoni guda biyu ne sai ya manta bai yi kabul ba kuma lokaci ya tsawaita sallah ta yi ba ta bacewa misali an gane wannan ko eh in zamani ya tsawaita arba'u ahwalin mufassalati wato ga tunawan shi ya kai aboki tarhim ne wannan tarhimi ya swahib ya kai abokina ya swahibi ga tunawan shi ya kai abokina a cikin sallah mutum yana cikin sallah sai ya tuna akwai halaye guda hudu wanda suke ababen rarrabewa fasajada ta alal kitabil Mutaba, ko fasada ta ne fasada ta alal kitabil Mutaba. wato farilla cikin farilla ai su tsala inda ya tsawaita ko ya ruku mutum yana cikin sallan yana cikin sallan asuba sai ya tuna bai yi isha'i ba kaga fardun fi fardin kenan yana cikin sallan asuba sai ya tuna bai yi isha'i ba to yaya maganar asuba din ha yaya asuba din sunan wannan asuba din lalatacce an gane yayi in mutum na cikin wani sallah na cikin sallan farilla sai tuna da wani sallah a baya wanda bai yi ba to wannan tunawan ya bata mai wannan sallah din an gane ko shine farilla a cikin farilla bi ma'ana ya tuna da farilla yana cikin sallan farilla kuma al'amari ya riga ya tsawaita auraka ko ya yi ruku'u an gane fasadata duk guda biyun sun baci alal kitabil mutaba akan littafi wanda yake abun bi wato kamar nafila cikin nafila ya ci gaba da sallah din in yana cikin nafila sai suna da wani nafila wanda bai yi ba kawai ya ci gaba ka nafilin fi farzi kamar nafila a cikin farilla yana cikin farilla sai suna da wani nafila shi ma kawai ya ci gaba ka riki wannan fadakarwa din kal'ula fi ahkamiha ya fil wato akasinta farilla ne wanda ya zo cikin nafila yana cikin nafila sai ya tuna da farilla shi kenan wannan nafila sunan shi batacci kal'ula shi ma kamar na farko ne wajen bashi kal'ula fi a ha. kamar na farko ne wajen hukunce hukuncensa ya killu ya kai masoyina ya kai badadayi kamar mutum ya bar rukuni ko ya bar wani sharadi in bada ne. in ya bayyana da tsawo wato ya riga ya bayyana lokaci lokaci ya riga ya tsawaita mutum ya bar rukuni kuma lokaci ya tsawaita kamar ya bar ruku ko ya bar sujada bai tuna ba sai da lokaci ya tsawaita aw khurujihil masjida ko kuma lokacin da ya fita daga masallaci sai ya tuna ya bar wa'annan rukunai din shikenan sallah ta baci asali dai baya kamata a yi kuskure ma shi ne asali shi ne asali amma ka gari harkar ɗan Najeriya da ba kullum cin kuskure ma haki in dai ɗan Najeriya ne dama magana kuskure ma tun daga maganar shekaru za ga mutum na shekara arba'in ya ce shekara ishirin da biyar ya kwashe wajen shekara goma sha biyar daga wannan abu ne wanda an saba shi da shi a Najeriya dama amma da hakika tunda sun ce suna son ɗan shekara ka za su wannan ɗan shekara ne kawai kamata ya ci an gane eh shi ne Allah ta'ala shi taimake mu wani malam a wurin aikin sani shi alkur'ani shi fasaran hausa ko fasaran turanci ba a kiran shi alkur'ani an gane ba shi da hukunci alkur'ani fasaran hausa ko na turanci saka idan ka gamu da kirista ya ce ma da Allah ka bashi ainihin fasaran hausa ko na turanci yana so ya danci wa'azuzzuka ko yana so ya ji sako na alkur'ani ka bashi an gane na larabci shine qur'ani amma na hausa ba a kiran shi qur'ani duk wani sharadi wanda aka sanya ga qur'ani bai shafi na hausa ba bai shafi na na turanci ba an gane ko wanda aka fassara da wani yare insha Allah ya ne muka bashi ka siyo mai irin wannan Al-Qur'ani wanda yake Gundari zallan fassara na turanci ko zallan fassara na hausa ko zallan fassara na ainihin faransanci ko wani yaren Allahu a'lam malam wanda yake tsabani da aka yi wanda ya ba a rama a yi da wani sabanin shine wannan kamar akwai wasu daga cikin ashabul hadis masu ganin cewa man mata wa alaihi siyamu sama an wali hudun nan wanda ya mutu ana bin shi azumi waliyarsa su mai sallah akwai masu ganin wato ko da azumin ramadan ne in ana bin mutum in ana bin mutum azumin ramadan wato waliyansa za su iya maka wannan azumi su rarraba an gane ko danginsa to kuma wasu suka ce a'a ana nufin sama anu a wato man mata alai siyamu ai man mata alai saumu nazarin to da kowane hadisi ruwaya na ainihin Abu dawo da ruwaya na Muslim wanda ya fassara mu nazarin duk wanda ya mutu alhali ana bin shi azumi na alwashi sama an waliyu shi yasa Abu Dawuda a cikin sunan din shi yace bayan ya tattaro hadisan ya hada su gaba daya da inda hadisi ya zo mujmal da inda ya zo bayyana sai ki to da wannan kenan za mu fahimci kenan cewa ana nufin azumi ne na alwashi ba wai azumin ramadan ba domin azumin ramadan wani baya ba wani azumi azumin ramadan farzu ayin ne azumin ramadan kamar sallah ne yadda ka san wani ba zai ma sallah ba in ka mutu wato baka yi sallah ba kai ake so ka yi to haka ne shi ma azumi wani ba zai maka ba to ya za a yi sai mutum sai a dauka cewa sai a yi kiyasa shi kamar mara lafiya mara lafiya wanda ya kasa yin azumi yana da chronic ulcer me zai yi ai zai dinga ciyarwa ne shi ma wanda ya mutu bai samu yayi azumi ba sai a ciyar masa kamar yadda aka samu wannan bayani daga wasu daga cikin magabatan insha Allah so a takaice wanda ya fara jaye shine hadisin yana magana ne akan albashi ba dukkan azumi ba an gane mana ko Allahu a'lam magana cewa wato lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu wato an binne shi ne a inda ya rasu dama hadisi ya zo cewa ana binne annabi ne a inda ya rasu an gano wannan to kamar da ake wai ita Aisha radiyallahu anha ta tashi daga wannan daki din ta koma wani dakin saboda ai bai baya halarta ainihin a mai da daki ya zama kuma kamar makabarta sannan kuma a ce wato a ce daki ne wannan misali a ce ainihin ta zauna cikin ɗakin kuma ana yin sallah ana yin nafil gili a cikin sallah din ma ana cikin a cikin daki din misali kaga idan idan har ya da cewa asalin dakin da Aisha take kwana nan da aka binne kaga nan wajen dole ne Aisha ta bar wannan daki ta koma wani daki daban inda babu ainihin kabari din dan baya halatta ta dinga yin salloli ko nafil gili a cikin dakin da aka binne wani a cikin shi Allahu a'lam Wanda ba ta da ramadan da nauyin ba wato in dai zama to ba da abin ciyarwa ba lafiya ba abin ciyarwa la yukallifu nafsan illa da shi ta ciyar ba ta shi wato wani ya yi tambaya wai da da sakin hannu da kuma sanya hannu a kirji wanda ya fi wannan ya tunatar da ni malam lawa bakar Allah ya ji kansa wato akwai wani rikici wanda ya taso da bimarod lokacin yan kwamitin bimarod dattawa suka tada hankali cewa dole ne liman ya sa hannu dole ne liman ya rikakken hannu su suna ganin sanya hannu a kirji wani shine ba shi da asali sanya hannu a kirji bai da asali sanya hannu shi ke da asali ana ta rikici har ya zama to wasu daga ciki sun daina bin limamin sallah wai limamin yana sa hannu a kirji to daga baya da rikici ya rikici ya ka ce to gaba ɗaya da limamin da su gaba ɗaya a kashi gungurungun a je wajen lawa bakar ai shi ne yanzu a magaji mara ba shi ne aka kashi gaba ɗaya aka yi kuru aka shiga aka cika motoci aka tafi wajen lawa bakar bayan je wajen lawa bakar aka je aka yi sallama da shi aka ce an zo wajen shi ne ce zai kawo kuka ce mun zo ne mana su yi tambaya wai da Allah da kabulu da sabulu wanda ya fi ya ce a ma hada ta ce abinda manzo Allah ya yi da abinda wani ya yi kama haɗa ya ce ba haɗawa ya ce ai tashin hannu wani ne ya yi shi kuma sanya hannu a ƙirji manzo Allah ne ya yi shi ke nan taro ya ce dama shi suka dogara da shi suna ganin suka ji zai ba su amsa duk bai nuna musu cewa sanya hannu ba shi da asali sanya hannu a ƙirji ne mai asali misali an fahimci wannan ko a takaice dai abin da ya tabbata a cikin sunna kamar yadda ibn abdul bar a cikin littafin shi a tamhid yake cewa ba a ruwaito wani sallah sabanin wannan ba daga manzon Allah wato na sallah wanda annabi ke sa hannu a kirji yake sanya hannu a kirji shine iyakacin abin da aka ruwaito daga manzon Allah babu inda aka taba samun manzon Allah yayi sallah ya saki hannu ko abin da ya kama da wannan an ji wannan ko ko masu faɗin wannan ba ana maganan Ibn Abdul ba fa al-Maliki wanda ya za a ake wannan magana ba ba malike ne sosai eh? da irin su qabi'iyya su ma sun tabbatar da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam sallar da ya sanya hannu a kirji ne ga sunan manya-manyan malikawa irin su ibn abul hakam da ire-iren su wanda suka tabbatar da cewa manzo Allah ya sa hannu a kirji ne saka malikawa da yawa in ba ibn qasim ba ibn qasim ne kadai shi ma ya jingina wa malik ba wai ya jingina wa manzo ba ya jingina wa malik cewa malik ya yi sallah yana sakin hannu amma ɗaliban malik kakaf sun tafi akan cewa wato sanya hannu a kirji shine asalin sallar malik balantana kuma jihar hadisan da suka zo kuma daga manzan Allah kuma sun yi nuni akan abin ya sanya an taba samun lokaci wanda an yi rikici sosai wajen shekaru za a ce shekaru hamsin da suka wuce shekaru ne masu tsawo da ana rikici tsakanin 'yan kabaru da 'yan sadadu 'yan tijaniya su ne 'yan kabaru 'yan kadiriya su ne 'yan sadadu 'yan tijaniya suna sanya hannu a girki saboda shek Ibrahim Yas da ya zo sai ya zo da da kabiru su kuma lokacin Nasiru Kabara da ire-iren su yan kadiriya su kuma suna sakin hannu ne aka zo aka yi ta rikici ya zama to saboda wannan sanya hannu a kirji ba a bin juna sallah ba a cin yankan juna idan mutum dan kabaru ne lokacin dan dan ta riga Tijaniya zuwa idan mutum dan kabaru ne sai a ce ainihin kafiri ne ba za a bashi aure ba za a yi kaza ba za a yi kaza ba da suna kafarta juna tsakanin kadiriya da tijaniya saboda wannan matsala to sai shek ibrahim ya biya wani littafi rahul mala a cikin littafin nan ya yi magana a kan ƙabulu da sadadu ya kawo hujjoji daga cikin kitab da sunna da ijma'i da manganin malamai ya ka kawo bayan ya kawo kuma yake cewa yana kalubalantar dukkan mutumin da yake cewa a saki hannu ko manzo Allah ya saki hannu yana so a kawo mai ko hadisi da ifi ne daga manzo Allah yace zai ba su kyautar library din shi ina ba gani she Ibrahim ya sa yace library shi gabace da in ka kawo hadisi da ko da ifi ne zai baka library kyauta duk ka fanda da ke library ya zama naka to ina ganin har yaba duniya yana ganin ba a su yan kadiriyar da masu ra'ayi sakin hannu ba su iya kawo mai hadisin ba to kila ma kila har yanzu akwai wannan kalubalen kaga wannan rikici tsakanin yan ke kenan da wa yan tijaniya a wancan lokacin ki kaga amma manyan malamai na sunna tun fil azal ma sai daga sun tabbatar babu inda aka samu hadisi ko guda ɗaya da hifi kai ko hadisi maudu'i ma wanda aka ce manzo Allah ya kashe hannu babu shi afa jona ko so da haka maganar sakin hannu bai ma taso ba maganar sakin sakin hannu ya saba wa sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam in mutum ya yi shi ya san cewa abin da ya aikata ya sa a na annabi kuma san rai ne kawai amma abin da ya tabbata daga manzan Allah kuma ya tabbata wajen malamai na mazhaba hatta ai mazhaba malkiyar da yawa daga cikin sun tabbatar da sanya hannu a kirji Allah ta'ala shi taimake mu wa a kawo cewa cikin mararata in dai da gaske ne an cire wanda ya cire din gaskiya yana da gidan bidiya tare da shi kowane da ya cire shi domin babu yin babu yin zaka ce wai Umar da Abdulaziz ya fi Usman adalci wai ba haka ko da wasa babu wani malamin sunna da ya tsawo faɗin wannan magana in ka ga wanda ya wannan magana to wal Allah yana da aqidar shi'a ne a koye ko aqidar khawarij a koye amma dai a sake dubawa da gaske ne mai littafin ya yi haka din kuma sannan kuma ku sani wato littafin adam ba a kafa hujja da shi a cikin janibi na addini idan an ce ba ka kawo hujja da littafi sai ka kawo littafi hujja da littafin adam yana ganin ba kuma san abin da kake yi ba wato ana ana gane hujja ne a cikin littafin Allah sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da littafan tarihi ingantattu amma littafin adam ana koyon larabci da shi ne kawai kila mutumin kawai wajen jin daɗin larabci ya rubuta abin da ya rubuta eh amma hakikatan a wajen adalci daga Abubakar sai Umar sai Usman sai Ali yadda sun da aka tafiye da su a jere haka adalcin su yake ba zai yiwu a ce tabi'i ya fi ainihin kula fa'u rashidun adalci ba wannan magana ba a ba ce ta sunna gida ce ta 'yan biri a gaskiya eh yiwuwar mutu ba za a amfani shi da lokaci ba yake da gaske ne da ba da mutane ko mawaki wai idan mutum yana kai sun yi rasu Allah ya fara shi a misali sun ya fara shi a ce da sake da abin da ya fara da ne kuma shirin ne kamar mawaka da wasu a ce da ya fara da wanda sun ana fara da dan wanda yake magana cewa idan mutum ya shuka alkhairi a nan duniya kamar ya karanta da mutane addini wato za a riga tayar da shi ana cewa ka ji ainihin ɗalibanka ko ka ji kaza idan kuma shan ne wato za a riga tayar da shi a nuna mai cewa ga mutanen da ka gina waye waye da sauransu to shin wannan akwai nassi karara to zai iya yi wa akwai nassi amma gaskiya ban iya tunawa da shi a yanzu ba ba zan iya inkarin shi kai tsaye ba ko ba zan tabbatar da shi kai tsaye ba an gano wannan zai iya yi wa akwai nassi amma a yanzu gaskiya Allah bai iya tunatar da ni kai tsaye akwai shi ko babu shi ba to kuma rashin tunawa da shi bai sanya kuma a yi inkarin shi Allahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk